Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe da ke karamar hukumar basa a nan jihar Plateau Robert Ashi ya tabbatar da mutuwar mutane hudu da kona gidaje da suka haura ɗari da sare amfanin gona a wani sabon hari a ƙarshen makon jiya. A cikin 'yan kwanakin nan dai lamarin tsaro ya ƙazanta a sassan ƙananan hukumomin da ke arewacin jihar Plateau A cewar shugaban kungiyar kabilar Irigwe da ke karamar hukumar Basa Robert Ashi sun kasa gane abin da ke faruwa. Daga ran Monde mun samu damuwa tsakaninmu da Fulani nan sun kawo mana hari sai kuma mu mun tashi muna neman mu tsare kasar mu ran Saturday sun kashe mana yara guda uku, nufa guda hudu daya ya rasu a asibiti. Gidajen da aka kone sun kai dari da wani abu yanzu ma muna kan lissafi mutanen angon magabaki ɗaya yanzu ba ko a gurin to a yanzu nan abinci ma sun yanyanka wato gonaki kenan gonaki da sun riga su matsara da sun ka tashi abin ya dame mu yanzu wani hali ake ciki kamar su mutanen na musamman waɗanda aka kokkone musu gidaje sun gudu hijira ba gwamnati ta tashi yi ta san cewa kowa yana da yancin rayuwa a Najeriya gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa shi ma shugaban kungiyar Mieti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Nura Muhammad ya ce daga ranar Laraba zuwa ranar Asabar an kashe musu mutane biyar wani guda kuma ba a same shi ba. Na farko tukun mu a matsayinmu na kungiyar mu Allah muna Soka ga wannan abubuwan da suke faruwa ba ma tare da su abu ne mummuna wanda ba daidai ba ne a ci gaba da irin wannan zaman kamar yadda na ke samun labari cikakke ranar laraba aka kashe shanun fulani aka kashe musu yara biyar ɗaya ba a gan shi ba har yanzu sannan mutum goma sha ɗaya suna nan a asibiti suna da raunuka daban-daban. Gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye. Ba wanda zai iya gyara wayannan abubuwan su gyaru. Gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da shauran masu faɗa a ji jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta. A wata sanarwa kowa da rundunar dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta aike wa manema labarai da ke da sanya hannun kakakinta Manjo Ishaku Takwa. Rundunar ta ce ta yi namijin kokari wajen hana abin da ta ce mummunan taho mu gama tsakanin matasan Irigwe da Fulani a yankin rafin Bauna da Ijebu Miyango da ke karamar hukumar ta Basa. Sanarwar ta ce wasu Fulani sun sami raunuka sannan wasu gidaje a Ijebu Miyango an ƙona su kurmus. Sanarwar ta ƙara da cewa kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Operation Safe Haven, wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Sallau Ali, ya gargaɗi masu ruwa da tsaki a ɓangarorin Fulani da Irigwe da su ja kunnen matasansu da su ƙaurace wa ɗaukan doka a hannunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.